وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن كفروا وويل للذين كفروا نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أو نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته آياته وليتذكر أولو الله سبحانه وتعالى Ya ce, wa ma halaqana na samaa wal ba, ban halici sammai bakwai da ƙasa ba wa ma bai huma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa ba ɗinan Allah bai wannan halitta don barna ba zalika lazi na kafaru wannan zato ne na kafirai a ce a halici sama da ƙasa ka duba tsakanin kowace sama da sama tafiyan shekara ɗari biyar duk wannan halitta a ce Allah ya yi ta ba manufa Allah ce zalika zannun lazi na kafaru wannan zato ne na kafirai fawailun lillazi na kafaru minan na bakar azaba mugunyar azaba ta tabbata ga kafirai ta wuta ranar alkiyama ga wanda bai san manufar halittar sama da ƙasa ba bai tsaya ya kaɗaita Allah da ibada ba duk wannan halitta da Allah ya yi ne don a kadaita shi da ibada sai ce amna ja'alul ladzina amanu wa amilus salihati shin za mu sanya wa mu'minai masu imani waɗanda suka aikata ayyukan kwarai za mu sa sakamakon su kal mufsidina fil ardi ya zama kamar sakamakon waɗanda suka yi barna a doron ƙasa am ja'alul muttaqina kal hujjar ko ko su masu tsoron Allah waɗanda suka bi Allah suka kiyaye dokar Allah za mu ba su sakamako kamar fajirai fandararru wanda ba su bi Allah ba kitabun anzalnahu ilaika littafi ne mun saukar da shi gare ka ya annabi sallallahu ta'ala alaika wasallam. mubarakun mai yawan albarka li dabbaro ayatihi don mutane su yi tadabburi da ayoyin alkur'ani in za a karanta ƙur'ani ko kina zo kina ji in babu tadabburi to ba za ki an hankalci komai ba Mene menene tadabburin nan Hmm? tadabbur ke kanki zaki kawo wa kanki ƙura'anin ke ake karantawa ni ma da nake karantawa in kawo kaina ni na ina karantawa kaina ne dukkanku kowa ya ji da shi Allah yake in laifi ne karki ji an ambaci wasu hararo laifin a kanki kin taɓa yin irin shi kin tuba ba za ki ƙara yi ba yanzu kina so ki gyara Shi ne tadabburi ka tsaya ka hararo wa kanka abin Allah ya ce mun saukar da wannan littafi mai yawan albarka liyadabbaru ayatihi dan mutane su yi tadabburi da ayoyin alkur'ani wal yatazakkara ulul albab sa'annan ko masu tsantsan hankali su yi tunani Kila wata rana za ka zauna ka yi wa kanka tunani ka ce na taba karya so biyu ko so uku ko so goma ko kuma ma ban san iya yawan karyar da na yi ba amma ga wani ya yi guda uku yana tunanin Allah ba zai masa rahama ba a ta ranar alkiyama duk shekarun da ya yi a duniya bai taɓa karya ba sai kwaya uku kacal kuma ya yi su ne don zatin Allah yi da mutum da cin naman mutum cin nama mutum shine ka faɗi man laifin mutum bayan idanuwansa ne yi da mutum ka ci naman shi kenan daidai yake da in ya mutu ka ɗauki wuka ka yanki wani ɓangare da jini da komai ka sa a bashi kara taunawa ne ka aibanta ɗan uwanka musulmi bayan baya nan ƙarya laifi ce yi da mutum laifi ne gulma laifi ne haɗa waɗansu mutane gaba laifi ne duk waɗannan tadabburi za ki yi haka rayuwarki take ko kina gyarawa ko in kin zo kin ji alkur'ani kina amfana da abin da kika ji saboda gobe ki gyara wannan shi ne amfanin zuwa makaranta da mutum ya ji wa'azi wa huwa al-aqalu wallahi ma tadabbaruhu bi hibzi hurufihi wa ibaati jududihi yace wallahi wanda ya yi tadabburi da alqur'ani ba wanda ya haddace harafin qur'ani bane yace ya zaka haddace harafin qur'ani kuma ka watsar da dokokin alqur'ani baka yi aiki da su ba hatta inna ahadahum la yaqulu qara'atul qur'ana ma yura lahu alqur'anu fi khulqihi wala amali a ce ka karanta alqur'ani amma ba za a ga aiki da qur'ani a cikin aikinka ba ba za a ga aiki da alqur'ani cikin mu'amalarki ba zamantakewarki da iyalanki da ƴaƴanki a gidanki ba za a ga alqur'ani karantawar alqur'ani ba sai zamananci to wannan alqur'ani bai masa amfani ba to sai kuma yace wa wahabana li dawud sulaiman

Allah ya kulu ta'ala muku biran annahu wa haɓar lidau da Sulaimana ainabiyar. Allah ce mun yi wa annabi dauda baiwa, mun ba shi ɗa annabi, ɗan nashi annabi ne, shi ma annabi ne, kuma aka ba shi ɗa annabi, shi ne wa wahabana lidau da Sulaimana. mun yi wa annabi dauda baiwa mun bashi ɗa Suleiman ni'mal abdu ma da wannan bawa annabi dauda da annabi Suleiman innahu awwa lalle shi annabi dauda da annabi Suleimana! kowannen su awwabun ne mai da al'amuransa zuwa ga Allah komai ya same su Allah suke koma gari shi izu urida alaihi bil ashiyi safinatul jiyad yayin da aka bijiro masa da yamma aka bijiro masa da wasu lafiyayyun dawaki waɗanda za a hau aje a yaki annabi Sulaiman ya taradi dawaki wanda zai hau ya ɗora sojoji aje a yaki kafirai sai ce a fito masa da dawakin nan ya gansu guda nawa ne yana kallon dawakin nan yana kallon dawakin nan har sallar la'asar ta zo ta wuce bai yi ba an gane ko in an ce safinatul jihad doki da yake tsayewa akan kafa uku ya daga daya in kin ga doki ya tsaya kafafuwa uku ya daga daya to yana da cikakkiyar lafiya da cikakken karfi to irin su ya tanada dan yaki to sai kuma ya manta da sallah har rana ta yi ja za ta faɗi bai yi ba wa qala sai ce inni ahabbtu hubbal khair ya allah na yi niyyar ni ina so in aikata alkhairi so na ga alkhairi shine yaki jihadi ai alkhairi ne yace to na so alkhairi an zikirin rabbi kuma gashi so na da alherin ya batar da ni ya rikitar da ni ya gabarin yin sallah in tuna da ubangiji na hatta tawarat bil hijab har rana ta shiga hijabi don haka bayan yayi sallah sai ya zo ya samu dawakin nan yace rudduha alayya a dawo masa da dawakin nan fadafika masahan bisuki wal ana sai ya fara yankan su yana sare ƙwabrinsu, yana sare wuyansu. su duk gaba daya ya sare su gaba daya yace tunda za su shagaltar da shi gabarin sallah duk bari a yanke su a ba mutane su ci naman kawai muna nuna ana cin doki cin doki ba haramun bane ko don ga annabi dauda ya sare dawaki kusan guda ɗari, duka ya ba da su ya ba da naman fi sabilillahi a ci ya ce da wannan dukiyar ta zauna ta shagaltar da ni ga barin yin sallar la'asar gara ba na tare da ita kun ji annabawa fa so ɗaitar ya shagaltu bai la'asar ba dokin ba ɗaya ba ne ba biyu ba ne ba hamsin ba ne ba a'a dawaki ne sun haura ɗaruruwa amma duk ya yanke su ya ce a cinye naman fi sabi lullahi saboda kar shagaltar da shi ga barin lahira to amma mu yanzu sai ki ga mutum muntaleta yake sayarwa akan dan abin nan amma sai hana shi yin sallah mai wulbaro yana tura wa yana sai da gauta ba zai la'asar akan lokaci ba wai yana neman kudi sai a samu wata a gida tana dan sululu dan sululu sai hana ta sallah ko tana ɗaura gawayi ba za ta yi sallah akan lokaci ba kun san matsalar sallar la'asar kuwa wadda ta san hatsarin da ke kan wanda bai sallar la'asar akan lokaci ba ta ɗaga hannu ta mana bayani in mun tashi za mu tambaye ta a kowace za ta iya gaya mana hatsarin barin sallar la'asar domin sallar la'asar ta fi kowace sallah hatsari idan mutum baya yin ta akan lokaci a kowace za ta ɗan bamu mu bayani mun tashi taushi ke mun samu sallar la'asar ku kiyaye sallar la'asar ku kiyaye sallar asuba babu salloli masu muhimmanci kamar waɗannan guda biyu la'asar da asuba wallahi duk wanda ka ga baya yin su akan lokaci kuma bai damu ba to da alama shi dan wuta ne sai ya shiga wuta wallahi dole sai ya shiga wuta waɗannan sallolin guda biyu ku kiyaye la'asar da me da asuba in kaga mutum yana sallan asuba bayan rana ta fito to ba musulmin kwarai bane kuma aikin banza yake yi in dai ba larura ce ta sa ko rashin lafiya ko wani bacci ya sha magani likita ya masa allura ya kai wannan lokacin bai yi ba wallahi in dai haka kawai ne ya bari rana ta fito bai yi asuba ba to ko ya yi ya yi aikin banza ba a so Allah ba zai karba ba saboda mala'ikun da suka zo karban sallan asuban kafin rana ta fito sun koma ga Allah mala'ikun da suka zo sallan karban sallan la'asar kafin rana ta faɗi sun koma ga Allah sun kai report yanzu report ɗinka ya files ɗinka ya je gaban Allah ba ka yi la'asar ba kuma mala'ikun nan la ya asunan laha ba sa ƙari ba sa rigi sau da haka mu kiyaye salloli gaba ɗayansu na farilla mu dinga yin su kan lokaci mu umarci ‘ya'yanmu da tsaye da sallah duk matar da Allah ya ba ta baiwa ta tsaya a kan ‘ya'yanta a kan sallah sai ga Allah shirya mutu su. Wala da wuya a samu ɗan shaye-shaye a cikin ‘ya'yanki. In dai za ki tsare sallah, wani tashi kai sallah, ban yadda ba, wannan kafa taka ba kai alula ba, ga buta can ɗauki kai alula, ya yi tsaya a nan gadar ruma yi sallah ina kallon ka, ba ma za ka je masallacin ba. saboda da muna da sakaci akwai iyaye da yawa wanda za su fita su je su yi sallah su dawo gida ba su damu da 'ya'yansu sun yi ko ba su yi ba to ke uwa wannan mas'uliyar Allah ne ya aza miki ita yi kokari ki tsare sallolin nan to kun ji annabi Sulaiman ko so ɗaya ne ba a yi la'asar ba amma ya sare dawakin nan gaba ɗaya ce a cinye namansu don gobe kansa sake shagaltar da shi sai Allah ya ce wala qad fatanna sulaimana wala Allah ya ce wala laƙada haƙiƙa fattan na Sulaimana min jarrabi annabi Sulaimana ala kursiyihi akan gadansa na mulki. Jasadan da wani jiki sun ma'ana ba sai mai da kuma al'amarinsa zuwa ga Allah. An gane ko? ay raja ila mulkihi wa sultanihi wa uhubbatihi fatanna sulayman ay ibtalaynahu mun jarrabe shi wa alqayna ala kursiyihi muka dora wani shaytani akan kujerarsa ta mulki jalasa ala kursiyihi 40 yawman ya zauna kwana 40 akan sulayman akan akan kujerarsa qala kana li sulaimana mi'atu imra'at sai ya ce annabi Suleimana yana da matan aure guda ɗari ne sai su annabawa ba kun gane ko annabawan Allah su ba ba su ai iyaka irin tamu su suna da wata daraja a gun Allah na su auri mata da yawa to sai annabi ya yayi alwashin cewa a dare ɗaya. zai bi matan nan nashi guda ɗari kuma kowace yana so ta yi ciki ta haifi ɗa don ya samu masu ɗaga masu yin jihadi don ɗaga kalmar Allah kun ji burinsa ya yaƙi ya haifi mayaƙa waɗanda za su kare addinin musulunci to bai ce insha Allah ba bai ce insha Allah ba su annabawa suna da darajar da in koyaya kuskure yake sai Allah ya nuna musu a cikin aikinsu to ne wakanar imratun min huna yuqalu laha jarada sai wata mace cikin ɗarin nan ana kiranta jarada wa hiya atharu nisa'ihi wa inda indahu ita ce tafi aminci aminci amintuwa a zuciyarsa wa kana idza ajnaba aw ata hajatan kasa khatamahu to ita ce ta yi cikin sai ta samu bari ta yi ɓarin yaro ya zo babu rai sai ya koma ga Allah ya tuba ya gara kuskurensa laifin da ya bece insha Allah ba ko qala rabbi ghfirli qala faƙala sai annabi suleiman ya ce rabbi ya ubangiji igifir le wa habli ka gafarta mun kuma ka bani mulkan wani mulki layan bage ahadin min ba'di baya na kar a samu wani mai mulki irin nawa har abada innaka antal wahhab lalle Allah kai ne mai baiwa mai kyauta kun ji addu'ar da annabi suleiman yi kuma Allah ya tsare babu wanda ya sake samun mulki irin nashi domin shi Allah ya haɗa masa wahu shura li Sulaiman junuduhu min al-jinni wal insi الجن ya tattara masa aljanu da mutane da tsuntsaye duk yana mallakarsu. yana da sojoji a cikin aljanu idan wani aljani ya laifi za a kama shi a ɗaure shi da sarƙa a masa bulala a sa tsumagiya ko wani ƙarfe ya yi ja a wuta a rangada masa sai ya ladabtu ga sojoji na mutane tsuntsaye suke masa inuwa in zai tafiya shi ne Allah ke cewa mun tattara masa sojojinsa da mutane da aljanu da tsuntsaye duka suna masa biyayya ko mai tsuntsu ya faɗa ya sani duk wata dabba in ta yi magana hatta tururuwa in ta yi magana annabi sulaimana sai ya ji sai ya san me take nufi don mun karanta a cikin suratun naml ko Alarama. to shine yake cewa Allah ka bani mulki mulkin da bai kamaci wani iri dan adam mutum iri na yin irinsa ba baya na kar a samu wanda zai mulki wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shedan ya zo masallaci annabi zai ruku'u sai yana mika manzon Allah wata ƙwarya da wuta a ciki dan ya firgitar da annabi baya annabi ya yi da sallah ya kama shi ya daure shi da igiya a jikin sariyatul masjid a cikin gwafa irin wannan sai maza Allah ya tuna addu'ar da annabi Sulaiman ya sai ya saki shi ya tafi yace tunda annabi Sulaiman ya ce kar Allah ya ba wani mulki irin nashi to bai kamata in daura aljannin nan kowa ya zo ya ganshi sai ya saki shi fasakharna lahu riha fasakharna lahu riha tajri bi amrihi fasakarna lahur riha muka hore masa iska tajri bi amrihi tana tafiya da umarnin shi ruqa'an haythu asa in yana so ta gudu sai ce to ta ƙara sauri in yana so ta tafi a hankali sai ce ta yi haythu asaba duk inda ya sa gaba zai je za a kawo wani katuwar shimfiɗa ne da dawaki da mutane da kowa da aljanu sai a haukai sai iska ta ɗaga shi tana yin tafiyan wata guda a awannin safiya kawai a hantsi tana yin tafiyan wata guda shi kada Allah ya ba wannan lokacin sababu jirgi amma Allah ya hore masa abin da ya fi jirgi wa shayadina wa shayadina kuma Allah ya hore masa shedanu duk wani magini a cikin aljanu kun san aljanu sun huta ne iya gini to Allah ya hore masa ƙwararrun magina cikin aljanu wa gawas da kuma masu nutso a ruwa su ɗebo diamond da lu'lu'i da yaqut su kawo ai ado da shi duk Allah ya hore wa annabi Sulaiman wannan wa na muqarranin wa akharina muqarranin wa wasu aljanu kuma na an daddaure su fil asfadi cikin sarka duka suna tafiya tare da shi haza a ƙa'una Allah ya ce, أضاءنا فانظر أو أمسك بغير حساب الله يجي هذا أضاءنا ونن ai su aljanun bayan Allah ne tsuntsayen bayan Allah ne in Allah ya baka abinsa akwai mai cewa Allah bai daidai ba shi Allah ce haza a ƙa'una wannan kyautar mu ce famnun au amsik ka saki wanda ka ga dama ko ka rike wanda ka ga dama bi gairi hisab Allah ba zai ma hisabi ba Allah ya hore wa Annabi Sulaiman wannan in ya daki aljani ba hisabi in ya daura aljani ba hisabi duk abin da yayi Allah ce kyauta ce muka yi maka wannan ya kai Sulaiman wa inna lahu indana wa inna lahu kuma wa inna lahu lalle yana ga shi annabi Sulaiman la yana da ƙarin kusanci ga Allah summa kuma wa husna ma'adin da kyakkyawar makoma ranar alkiyama yana da kyakkyawar makoma aljanna zai tafi kaga wannan baiwa ce Allah ya masa annabi Sulaiman tun yana karami babansa ya bashi waziri annabi Dauda ya nada shi waziri wata rana waɗansu mata sun kawo ƙara wajen annabi dauda sun yi rikici a kan yaro sun je bakin rafi kowace ta kunce goyonta ta shimfiɗe suna wanke suna wanki sai zai kyalkeci sai zo ya ɗauki ɗan ɗaya je kaɗe cinye ita wannan da ta ga an cinye ɗanta sai ta ɗauki ɗan wannan ta ce ɗanta ne ita waccan mai ɗan ba ta da baki sosai sai suka kai ƙara wajen annabi suleiman ke ya kika kika san wannan danki ne Ta ce a ah, dana ne gashi nan san kai dade gashi a goye a bayana gashi na bashi nono ya karba ah, to ko dan waye yanzu kika dauka kika danna masa nono a baki ba zai tsotsa ba ke kuma me dalilin ki na danki ne ta ce a ah, ni dana ne wannan shine dana ita nata ne ba a gani ba sai na dauda ya ce to je kice da dan suka fito sai ita wannan uwar dan tana kuka sai na musulman ya hadu da su me ya faru a mun kawo ƙara ne muna wanki a rafi kilkeci ya cinye ɗan wannan sai ne ta ɗauki na wata ce ɗanta ne sai annabi suleiman ya ce kuma koma wurin baba sai aka zo ji annabi dauda ya ce ka yadda in yi hukunci wanda ya fi wannan adalci ya ce ka yi ke kin ce wannan ɗanki ne ta ce ke ma kin ce ɗanki ne ce eh. ya ce to bari zan a kawo wuka bari mu yanka shi biyu ke ki tafi da rabi ke ki tafi da rabi sai ita wacce ta ce ɗanta ne sai ta ce e ita ta yadda waccan da ta san ɗanta ne sai ta ce a bar mata ta riƙe sai ce to ɗanki ne karɓi ɗanki kun ji hikimar da Allah ya ba shi to kina kallo za a yanka ɗanki za ki yadda ba sai irin na uwa sai ita wannan da ta ɗauka ta ce nata ne sai ta ce a a yanka shi a raba mana kin ga tunda ita ta rasa nata ita ma wannan ta yi mai ta rasa nata shi ne sai annabi Sulaiman ya ce to wannan ce ne dan dan haka dauki danki kici bayan wannan akwai masu gona da masu kiwo kamar da yanda kuka ga yanzu matsala tana afkuwa tsakanin fulani da ma da makiyaya tsakanin fulani da masu noma wanda ya tashi da daddare irin kaurar fulanin nan zai kaura kawai sai shiga gonar wani ya cinye masa amfanin gonarsa gaba daya sai gari ya waye sai ya sawun shanu ya kamo shi aka zo gaba annabi dawud ya ce na yi shuka na yi komai na yi maimai duka amma ya zo ya cinye amfanin da daddare sai annabi dawud ya ce karbi shanun karbi dabbobinsa kai kuma ka je ka noma gonarsa suka fito sai mai dabbobi yake cewa shi an kware shi ba gaskiya wannan hukuncin an zalunce shi sai ga annabi Sulaiman a gefe wannan labarin ya zo cikin suratul anbiya ko fana fashar fihi gana qaw wa kunna lahum shahidin da aka zo gaban annabi dauda sai Sulaiman ya ce ni baba in ka yarda zan yi hukunci da yafi wannan adalci yace kai wa da'u Kuma a gaɗe ta mafi isa Allah ya ce wa Dauda wasu limanako, ki zai haƙuma ni filharfe, yayin da suka yi hukunci akan gona, izina fashar fihe ganamul ƙaun, yayin da tumakin wani mutum cikin dare suka je suka cinye gonar wani. Allah ya ce wa kunna li hukumihim shahidin muna nan a inda suka yi hukuncin ji Allah ka gane Allah masanin komai ne sai annabi Sulaiman ya ce shi mai tumakin nan a bashi gonar mutumin nan ya je ya shuka ta ya noma ta har ta dawo yadda take lokacin da aka cinye shi kuma mai tumakin ya je dinga kiwon tumakin yana tatsar nono yana ci yana amfani da shi idan gonarsa ta dawo yadda take sai ya riƙe sai ya dawo da masu tumaki tumakinsa shi kuma ga gonarsa nan yadda take sai Allah ya fa yadda da wannan hukuncin na Annabi Sulaiman فَسَهَرْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا Allah ce sai muka fahimtar da annabi Sulaimana wannan hukuncin wa kullun atayna hukuman wa ilma kowanne mun bashi annabta kuma mun bashi ilimi irin nashi jalla jalaluhu na'am sai ya ce wa shayatin ko a mun wuce nan Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'a na'am wa wazukuru abdana ayuba ka ambaci bawan mu annabi ayuba izna da rabbahu yayin da ya kira ubangijin sa ya roki Allah yace anni masani ash-shaytanu lalle shaytan ya shafe ni bi nusbin wa da cuta da kuma azabtarwa annabi ayuba yazkuru ta'ala abdahu wa rasulahu ayuba Allah ya ambaci bawansa manzansa annabi ayyuba wa ma kana ibtilahu ta'ala bihi min az da abinda Allah ya jarrabe shi na ciwo fi jasadihi wa malihi wa waladihi an jarrabe shi cikin jikinsa aka sa masa ciwo aka jarrabe shi akan 'ya'yansa aka kashe su rana guda aka jarrabe shi akan dukiyarsa aka tafiyar da ita lokaci guda annabi annabi ayyuba alaihi salam annabin Allah ne amma Allah ya ba shi hakuri mai yawan gaske sai zamana a lokacinsa mala'iku in an ɗaga ibadunmu an yi sama da su a ibadun bayan Allah banda ibadar annabi ayyuba ba ibadar da ake magana a kanta to sai shaidan ya ce ah, ka ba shi annabta ka ba shi dukiya ka ba shi ya ba zai bauta maka ba Allah ce yanzu kana ganin dan ƴaƴan da na bashi da dukiyar da na bashi shi yasa yake bauta mu yace eh ce to je kana baka dama akan ƴaƴan sun zo suna mitin shaidan ya ruguza gida akan su suka mutu yana masallaci yana ibada aka zo aka ce ga bayin ga ƴaƴanka can duka gini ya danne su sai wa Allah sujada yace Allah su bayinka ne ni yaya ƴaƴana ne ka ni san su kai da ka halice su kun ga bai nuna damuwarsa ba shaidan ya ji kamar zai mutu saboda bakin ciki amma ta farko akan dukiyarsa ya fara Allah ce mun baka dama akan dukiyar je ka lalatar da ita ya lalatar da dukiya annabi ya ayyuba ya ci gaba sai ya ce wato ai rabuwa da ƴaƴa ya hu rabuwa da dukiya ciwo a yanzu yana tunanin ƴaƴan za su je su nemo masa dukiya ya samu aka ce to je ka duk ƴaƴan ma ka halakar da su ya halakar da dukiyar halakar da 'ya'yan. <coughs> duk da haka shedan bai bai kyala annabi ayyuba ba sai zaki kuma ya ce to ai ubangiji ka riga ka bashi lafiya ai da lafiyar nan zai dawo da ƴaƴan zai dawo da dukiyar Allah ce to je ka lafiyar ma mun baka dama sa masa ciwo annabi ayyuba ba matan aure babu ƴaƴa babu dukiya komai ya kare ga ciwo ya shekara da shekaru ba lafiya bai taba daga hannu ya ce Allah ka bani lafiya ba in an ce ka roƙi ubangijinka mana ya baka lafiya shekara na nawa ina da lafiya yanzu ba zan ji kunyar roƙon Allah don kawai ya ɗora min ciwo da talauci na shekaru ɗan kaɗan sai kuma kama roƙon shi ya bani lafiya ni ba zan yi ba to shine Allah yake cewa wazkur abdana ayyuba ka ambaci bawan mu ayyuba cikin alqur'ani izna da rabbahu yayin da ya roki ubangiji yace anni masani ash-shaytanu bi nusbin wa azab shaytan ya shafe ni da ciwo da azaba sai Allah ya ce masa me urqudu bi rijlik to annabi ayyuba an ce yana da mata sun kai ɗari duk sun gudu sai ɗaya ita ce ta zauna tare da shi tana zuwa ta nemo abinci ta kawo masa ta share wurin da ya bayan gida ta kwashe ta je ta zubar ta ɗan samo ɗan abin da ta samo a gari inda raunin yake ciwo cutar ta ɗan gyaggyara shi dai to wata rana sai ji ta haɗu da wani boka ya ce zai ba ta magani ta kawo sai yi rantsuwa ya ce sai ya mata bulala ɗari saboda tsayuwa da shaidan to a nan ne baƙin ciki ya sa ya roƙi Allah Allah ya ba shi lafiya shine yace Allah ya ce masa urqub bi rijlika ka shura kafarka shura kafarka haza salon akwai ruwa da zai bubbugo inda ka shura to ka diba wannan ruwan kai wanka baridun wa sharab zaka ga kuma wani mai sanyi ka diba ka sha shine maganin ka kawai ka warke to bayan ya dibi wannan ruwa yayi wanka ya ɗiba ya sha sai halittarsa ta dawo ya koma kamar wani saurayi kyakkyawa ita ma matar tashi da ta dawo ba ta gane shi ba ta tambaya don Allah malam ina mara lafiyan da yake nan sai ya murmushi ta sai ta gane shi da ɗan wani tabo a gindin kunnansa shi nan daga nan kuma ya riga ya yi rantsuwa cewa sai ya mata mai bulala ɗari to bari mu ji yayi ɗarin ko bai ba sai cewa habna lahu ahlahu wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum wa wahabana lahu sai muka yi masa kyauta ahlahu muka dawo masa da iyalansa wa mislahum ma'ahu muka ninka masa iyalan rahmatan minna wannan jin kai ne daga wurin mun ji Allah wa zikira li ulil albab kuma tunatarwa ne ga masu tsantsan hankali Allahumma ja'alna minhu sai kuma yace mai rantsuwar da yayi na cewa zai mata bulala dai Allah ya ce wa khuzbi yadika bighisan ka ɗauki wato curin tsintsiya an gane ko fadorid bihi ka ke ta so ɗaya da shi ai duk tsintsiya an ka ɗauka curin nan ai tafi kwaya ɗari ko tafi bulala ko sai Allah ya ce fadorid bihi ka ɗan doke ta da shi wala ta hannas kar ka karya rantsuwa a matsayin ka na annabi inna wajadnahu sabiran lalle mun samu annabi ya ayyuba yana cikin masu hakuri ni'mal abdu ma dalla da bawan mu annabi ayyuba innahu awwab lalle shi ma mai mai da lamarinsa zuwa ga Allah ne na'am mazkur ibadan wazukur ibadana ka ambaci bayinmu annabi ibrahima da ɗansa annabi ishaqa da jikansa annabi Aquba. ulil aidi wal absar waɗannan ma'abuta baiwa ne da kuma ganewa da basira mai yawa da Allah halicce su da shi na Allah ce inna akhlasnahum haqiqa mu mun tsarkake su bi khalisati zikrad dar da tsantsan tsantsan wato tsarkaka na ambato gidan duniya da lahira za a yi ta su Allah ya ba su wannan baiwar waɗannan bayin Allah ga su annabawa ne ga su kuma jikokinsu ma annabawan Allah ne na'am wa'annahum kuma lalle su inda na a wurin mulaminal mustafain al-akhyar suna cikin zaɓaɓɓu waɗanda muka zaɓa a cikin mutane na'am wa Wazukur Ismaila ka ambaci bawan mu annabi Ismaila wal yasa da annabi yasa'u wa zalkifili da zalkifili wa kullum min al aqyari duk waɗannan zababbu ne a wurin Allah annabawan Allah ne na haza zikirun haza fasalun fihi zikirun liman yatazakkara wannan fayyacewa ne da kuma an bato ga wanda zai yi tunani inna lil muttaqina lalle yana ga masu tsoron Allah la husna ma'ab suna da kyakkyawar makoma Allah ka sa mu cikin masu jin tsoronka jannati adani jannati aljanna ce ta zama mufattahatan wacce aka bude ta lahumul abwa ba aka bude musu kofofin aljanna kawai ana jira ne ɗan rayuwarsu ta duniya ta ƙari su je su shiga aljanna muttaki na fiha ha فيها يدعون فيها بفاكهة za su shingida cikin aljanna ya da'una fiha kuma suna ta kira a kawo musu abubuwa da suke so bifaki hatin kafira da ababen marmari mai yawa wa sharabin da abin sha kun aljanna ba sallah ba azumi ba zakka ba aikin hajji eh? ba kasuwanci ba a neman kuɗi to me za ka dishi hmm? gurin ratayar tsimagiyar da ɗan aljanna zai rataye tsimagiyarsa ya fi duniya da abin da ke cikinta duniyar ba wannan tamu ba duniyar da ta taho tun daga annabi adamu har zuwa ƙarshe haka manzo Allah ya ce khairun minad dunya wa ma fiha to me kake nema me zaka nema kawai abinci ka ci abinci ka sha abin sha ga abin hawa ya ɗauke ka yayi yawo da kai a cikin gidanka iya ganin ka gidan ne baka san iyakacin shi ba annabi rahama sallallahu alaihi wasallam a cikin attajin jami'ul usul mujalladi na biyar yace gidan dan aljanna karami wanda zai zo gaban Allah Allah ce masa je ka shiga aljanna ai mun yafe maka karami ya fi duniya so goma ya fi duniya so nawa so goma <coughs> Allah yana da fegi karka zauna kana fada da ɗan uwanka akan iyaka ko ga in ka bi Allah ka ji tsoron Allah za a baka kamar duniyar nan so kai ne fa karami talakan dan aljanna kenan talaka talakan kayan wanda ya zo ba shi da fafadan gida shine mai kaman duniya goma to yanzu ko duniyar nan aka baka ita kadai eh ko jihar filato aka baka ai ka ji daɗi ko to me yasa aka ba da gida mai girma irin wannan saboda ba ranar da za ka mutu ka bar gidan ba ranar da gidan kuma zai zama baka da shi gida ne da za ka yi zama ilal abad Allah ka gafarta mana sai ce jannati adanin mufattahatan aljanna ce ta zama da aka bude kofofinta lahum gare su su masu shiga muttaki'ina fiha kuma suna kishingide ya daquna fiha kawai suna kira ne kawo kaza kawo kaza kawo kaza numfashinka an lizinta maka kawai tasbihi ne ke in ka ja iska ka fitar sai tasbihi ya fita kamar yadda aka lizinta wa mala'iku mala'iku numfashinsu shi ne tasbihinsu a nan duniya ne kake cewa subhanallah idan ka samu lada alhamdulillah idan ka samu lada amma ka shiga aljanna ka wuce wurin kuma kai Allah ka kai mu aljanna da sai ce mai wa inda hun qasiratu tarif haza Mm -hmm. wa'indahum kuma yana gare su qasiratu tsarfi waɗansu mata masu maƙale ganinsu ga mazajinsu duk lokacin da ka waiwaya sai ka ga kai take kallo kawai ba ta da wani abin kallo aljanna sai kai a turabin kuma tsarar juna suke matan aljanna ba babba ba yaya ba mm, ba yaya a can duk shekarun ɗaya. haza matu a aduna wannan shine abin da aka alƙawarta musu liyawmil hisab da ranar hisabi kai hakuri ka bi Allah ki hakuri ki bi Allah ki bi aure ki hakuri da tarbiyyar ƴaƴanki karki ce kin fada in kin fada ba sa ji ke ma ba ruwanki da su karki haka ki ci gaba da hakuri wajen nacewa akan tarbiya. har Allah ya taimake ki a samu ƴaƴa na gari Allah ya ce inna haza la rizquna wannan shine arzikinmu ma lahu min nafad baya karewa arzikin aljanna baya karewa yanzu da za a zubo miki abinci a wani akushi na aljanna a kawo kici kina ci ne yana karuwa inda kika gutsura kafin ki kai bakin ki ya sake dawo. haka yadda aka zo aka ajiye miki abincin haka za a zo a dauke shi bayan kin kushi idan abin sha ne kina sha a cikin kwaf din kina ajiye kwaf din zaki ga ruwan ya sake cikawa inna haza la rizquna wannan shine arzikin mu malahu min nafadin babu karewa tattare da shi inji Allah to akan wannan duniyar da za ta kare ko kai ka kare ka batta a cikin biyu dole za a yi daya in arzikinka bai kare ba to rayuwarka za ta ƙare dole za ka bar abin da ka tara gaba ɗaya ka tafi lahira ba ka da ko asi don arzikin nan na ɗan ran da ya mutuwa aka za ka yi shi lahira zai kausi yau ba shi da kokobo ko akwai wanda ya taɓa mutuwa aka ce a ah, wani tun da kana da kuɗi bari ma lahira can mu je mu saya maka fili an taɓa yi to shi yasa manzo Allah yace ku ji tausayin mamaci ranar mutuwarsa saboda ita ce rana mafi zafi ga mamaci ga duniya da daɗinta da sabo da ya da ita ya rabu da ita dukiyar da ya tara babu ƴaƴan da ya mallaka babu matan da ya aura babu ga kuma lahira ya je bai da mai a can sai aikin da ya alkhairi sai sharrin da ya aikata sa maza Allah ce ku yawaita wa mamaci addu'a musamman ran daren farko domin ya fi tsanani gare shi ya bar duniya gashi kuma bako a lahira Allah ka gafarta mana saboda haka ɗan uwa musulmi mu dage da zikiri yawan karatun alkur'ani yawan hailala zumunci da 'yan uwa kar a yanke shi ya zama na duk maganar da zaki faɗa ki tauna ta kafin ki bari ta fito haka manzo Allah ya ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ya zama na komai aka ɗebo duk wata shara an zo da ita sai kin sa baki kin dan tarfa ya a ciki kin samu nakin rabo na zunubi to mu zama masu jin tsoron Allah a kowane lokaci <coughs> mu zama <coughs> masu kiyaye dokokin Allah musamman a irin wannan wata na Ramadan da Allah yake neman masu neman gafara don yi musu masu neman rahama a yi musu ga kuma ita yantawa kullum ana yanta mutum dubu saba'in wanda da an halicce su ne don wutar jahannama amma sai Allah ya yanta su da za su shiga wuta ba kuma to watan ramadana shi ya kunshi wannan ni'ima ce babba gashi wa har mun kai wai kwana takwas ko yau takwas ranar saura kwana 22 sai tafi kuma sai nisan kwana to Allah ka yadda da mu Allah ka gafarta mana Allah muna roƙonka abinda muka faɗa wanda ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi yafe mana yadda muka taru Allah ka tara mu cikin jannatul firdaus yawa malama na dawo kanki maganar da muka yi ɗazu menene hatsarin wanda ya bar sallar la'asar bai yi ba na? yana ɓata aiki kun ji amsar da ta bayar ko? akwai wanda zai ƙarin bayani idan mutum ya bar sallar la'asar bai yi ba na? alhamdulillah wannan ta fassara hadisin daidai idan mutum ya rasa jam'in sallar la'asar jam'i fa na sallar la'asar ba wai bai yi la'asar ɗin ba kwata-kwata ka ma wutira ahluhu wa maluhu inji manzon Allah kaman ya rasa dukiyarsa da ƴaƴan shi gaba daya asarar da yayi asarar da kai na rasa jam'in la'asar ƴaƴanka babu dukiyar da ka mallaka babu gidanka babu abun hawanka babu ƴan uwanka babu ƴan uwan duka asarar da mutum yake na rasa jam'in sallar la'asar kar mu bari wannan lokacin ya dinga wuce mu to haka asuba ita ma mala'ikun suna canjin aiki tsakanin asuba da la'asar yanzu waɗanda muka yi asuba mala'ikun da muka yi asuba da su suna nan ba za su tafi da fayil ɗinmu ba sai mun yi la'asar suna zuwa fadar ubangiji zai tambaye su me kuka samu wane da wane da wane suna yi mun same su suna sallar asuba mun basu suna sallar la'asar to su ma na la'asar ba za su tafi ba sai an yi asuba kullum tun da Allah ya duniya haka ake yi in ba ka samun jam'in asuba ba samun jam'in la'asar to kullum ana kai files ɗinka ba sunanka a ciki a cikin masu sallah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 Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta wa malamanmu ‘yan uwa musulmai marasa lafiya gida da asibiti da masu yawa da jinya jikinsu Allah ka warkar da su mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da imani babanmu Sheikh Aliyu Aliyu da yake gabatar mana da wannan tafsiri Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwar shi albarka Allah ya ƙara mishi tsawon kwana mai albarka kuma da muke zama don saurarawa abinda muke ji Allah ya sa ya zama sanadiyar shigar mu aljanna kowa da bukatun shi na alkhairi yan mata da zawarawa da ma samari masu bukatan aure Allah ka hada su da abokan hadi na kwarai ya Allah wa'anda ka ba su auren ka zaunar da su lafiya ka kawo musu alkhairi cikin dakunan su mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya ya Allah wanda baka ba su haihuwa baka ba su mai albarka kowa da bukatun shi na alkhairi mu karanci bismillah da fatiha Allah ya biya mana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 اللهم رحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أعناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا هادرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا حليما لا يعجل اللهم طبنا في تيسير كل أمر أسير فإن تيسير العسير عليك يسير فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين